أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar biyar ga watan sha biyu watan zulhijja watan kai daya muna biyar ga watan muharram shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da biyar da hijirar manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wacce ta daidai da ranar takwas ko ta kuma ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da sha uku da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu nuna littafin biyun rahma na malaminmu muhammadu Sani umar rijiyar lemo muna shafi na saba'in da tara inda za mu tashi a gabar da malam isa mata suna da babban baki ya ce ardu nafsihi alal qaba'i bijirarwar da manzo ya yi ga kansa bijirar da kansa da i ga ƙabilu ana manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da bijirar da da'awar da ike zuwa ga sauran ƙabilu banda ƙabilar da irayu a cikinta ta ƙuraishawa kuma da ya ce ba da ruju'ihi sallallahu alaihi wa sallama min ta'if bayan dawowar manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi daga ta'ifa bada'a ya aridu nafsahu alal qaba'i sai ya fara bijirar da kansa ga sauran ƙabilu fil mawasimi a wato tarurruka yashrahu lahumul islam ina wato yi musu sharhi da bayani da fayyace menene musulunci wa min humul iwa'a wa nusra kuma yana neman mafaka a gurin ƙabilun da kuma taimako ya za a samu wani guri da za a fake ya zai samu wani taimako agaji akan nasa ƙoƙarin da yake yi hatta yuballigha kalam Allah azza wa har ya zama ya isar da zancen Allah alqur'ani zancen Allah wanda yake mai girma da buwaya wa kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yataharraku fil mawasim at-tijariyah kuma manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance yakan kai ya kawo yana motsawa wannan ma ba haushi ya mai da shi hausa shi ana harrakawa eh, shi ai ba a harka ko don ana harka ana kawa a kawo abubuwa suna tafiya ya taharraku fil mawasi yakan motsa ya kai ya kawo a tarurruka a tijariya na kasuwanci in baje koli ya ji zai kai kansa a wata kasuwa ce take ci to zai kai kansa su suna cin kasuwar duniya shi kuma na ƙoƙarin cin kasuwar lahira isar da saƙon Allah wa mawasim hajj wa mawasim alhajj allati tajtami'u fiha alqaba'i da kuma taron hajji da ake wanda ƙabilu daban-daban suke taruwa a cikinsa wa kana abubakar radiyallahu anhu yashabu sahabinsa abubakar siddiq allah yadda da shi ya kasance yana abokantakas shi ne mataimakin da ke taimaka masa a wannan lokaci lima'arifatihi bi ansabil arabi wa qaba'iliha shi kuma saboda masaniyar da allah ya masa ta sanin dangin larabawa da ƙabilunsu ya san wato dangogin kowa da ƙabilu yayin da aka ci an zo da wanda ya san ina maganar a sanninmu da muka yi da ku ‘ya'yan wani jikan wani gida mai girma kaza kaza ɗabi'a ce ta mutum yana so ji an faɗo ɓangarensa shi in yi masa wannan shimfiɗar aka ɗan taɓo ku aka ɗan yi abin za ku ji abin shi kuma sai ya an ya kira zuwa ga Allah sau da haka shi yana taimaka masa da wannan shi kuma yana isar da abin da Allah masa wahayinsa wal maqsudu mala ce abin nufi dai anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam istamarra yad'u ila Allah ta'ala Haƙiƙa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ci gaba shine istamarra yana kira zuwa ga Allah madaukaki laylan wa nahara dare da rana wa sirran wa jihara a ƙoye da sarari la yusrifuhu an zalika sarif ba wani abu da ke iya juyar da mutum da ke juyar da manzo daga yin wannan kira wala yarudduhu an zalika raddu ba wani abu da ke maida mutum daga abin da ya sa a gaba da ke iya maida manzo daga kiran da yake zuwa ga Allah wala yasudduhu an zalika saddu ba wani abu kuma da zai iya kare kai katange ka zuwa ga abin da kake so ka cimma da yake iya kare ko ya katange manzo daga yin kira zuwa ga Allah ma'ana duk abin da ya zo gabansa a kan kira zuwa ga Allah zai kawo da shi ci gaba shi ne abin da bahaushe yake cewa ba gudu ba ja da baya yatba'un nasa fi andiyatihi yakan bi mutane a wato ainihin guraren tarurruka an ce andiya shine kamar a ce conference wani guri da ake taro kamar yanzu irin Kano State Library da ake da shi akwai gurin taro a ciki to duk inda ya san ana wani abu shin a'a harka aure ce ta hada ku a'a harka siyasa ce a'a harka waye ko me shi kuma zai je itan ta kira zuwa ga Allah kowa dai kasuwarsa yake baje ta sa ta zuwa ba Allah ce to yakan samu mutane a irin waɗannan gurare wa majami'ihi da duka wani guri da yake tattara su in wani abu kuke na bauta daban wacce ba ta Allah ba zai je gurin amma shi kuma zai ga muku gafa abin da ya kamata a yi an ce majami ne kamar abinda ya shafi irin su masallatan juma'a ko kuma abin ya shafi coci-coci shi ne alaka da lalace majami'ar wani to dai duk wurin da ake haɗuwa, a gangami to yakan je irin wannan wurin don isar da kira zuwa ga Allah wa mahafilihim da tarurruka da ake biki wani biki ya taso shi da ake cewa mahafil wafil mawasim da kuma tarurruka da aka sani kamar da aka gabana a aikin hajji ne a taron kasuwanci ne duk ina zuwa wa mawaqifil hajji da guraren tsaiwa a ibadar hajji a arafa ne a mina ne a muzdalifa ne duk yad'u man laqiyahu min hurrin wa abdi yana kiran duk wanda ya haɗu da shi ɗa ko bawa saboda kiran bai taƙaita iya ‘ya'ya ba ba kuma na bayi ba ne kawai kira ne na Allah subhanahu wa ta'ala da ya shafi dukkan halittunsa mutane da aljanu wa da'ifin wa qawi in mai rauni ya ci karo da shi ma zai gabatar masa da kira zuwa ga Allah in kakkarfa ya ci karo da shi ma shi ma zai gaya masa ga abin da ake buƙata i a mu'amalarsa da mahalicci wa ghaniyin wa faƙir, in ya haɗu da mawadaci ma kiransa zai zuwa ga Allah talaka ma kiransa zai zuwa ga Allah jami'ul khalqi indahu fi zalika shar'un sawa dukkan halittar Allah da ka sani da dangogin da i a cikin bayansa mai ƙarfi mai rauni bawa da mace namiji duk wanda ya ci karo da shi to a game da wannan kira da yake zuwa ga Allah shar'un sawa manufa ce guda ko kuma ka ce hanya ɗaya ce haka duk ike kallon kowa kuma salo ɗaya ike bi fuskantar kowa magana ce ta cewar kai bawa ne na Allah kuma akwai bukatar ka ba Allah zai isar maka da sakon da aka turo shi da shi wa kana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya'ridu nafsahu ala nasi annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana bijirar da kansa ga mutane fil mawqifi a wato guraren da suka tsaya fa yaqulu sai ya ce hal rajulin ya hamilu ne ila qaumi ko akwai wani mutum da zai ɗauke ni zuwa ga jama'arsa fa inna quraishan qad an uballiga kalama rabbi azza wa jal haƙiƙa quraishawa sun hana ni in isar da zancen ubangiji na mai girma da buwaya akwai wani wanda zai ɗauke ni zuwa ga tasa jama'ar in isar da saƙon Allah ويقول ربيعة ويقول ربيعة بن عباد الديلي ربيعة بن عباد الديلي يكي تشوى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر عين na ga manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da waɗannan idanuwa nawa ganin ido na ji bahaushe na ga manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ganin ido na ya dhil majaz bisuqi a kasuwar da ake cewa zilmajaz na gan shi ganin idona ya ƙulu yana cewa ya ayyuhan nas ku mutane qulu lailaha ilaha illallah tuflihu ku ce babu abin bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah sai ku rabauta ko za ku rabauta wa ya dukulu fi fijajiha ina shiga wato hanyoyin da ke cikin kasuwar ki fita daga wannan hanya shiga wannan ko daga wannan layi na cikin kasuwa shiga wannan ina ta isa da cewar a ce la ilaha illallah za a rabauta wannan su mutaqassifuna alaihi a sanda yake faɗar wannan magana ta cewar a ce la ilaha illallah mutane kuma sun yi dandazo a kansu ga bakon abu yanzu kamar da yanzu a ce ga mai tallan kura kaga an ka yake zuwa cin kotun ko miciji ko to saboda haka sai a zo a sa shi a gaba a yi Ba ma ra'aitu ahadan yaqulu shai'a. Ice ban ga wani daga cikin mutanen da suka yi dandazon yana cewa komai ba ba mai cewa mun ji abin da ka faɗa mun amsa ba mai cewa komai wa huwa la yaskutu shi kuma bai shuru bai fasa cewa ku ce la ilaha illallah tuflihu yaqulu ayyuhan nas shi dai yana ta cewa ya ku mutane qulu la ilaha illallah la ilaha illallah ku face babu abin bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah sai ku rabauta wa ra'aytu aba lahabin bi okan na kuma ga ɗan uwan baban annabi abu lahab a kasuwar okan wa huwa yatba'u rasulallah sallallahu alaihi wasallam yana bin bayan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa huwa yaqulu shi manzon yana cewa ya ayyuhan nas ku mutane in eh wa huwa shi abu lahab ɗin da yake bin bayan manzan yana cewa ya ayyuhan nas ku mutane inna hadha qad gawa wannan da kuke ganin sa ya bata ne fatacce ne fala yughyannakum an alihati abaikum kada ku kuskura ku sake kuma ya batar da ku daga allolin iyayenku ورسول الله صلى الله عليه وسلم يفر منه a daidai lokacin shi ko manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana gujewa Abu Lahab saboda yana bata masa tsarin kiran da yake wa huwa ala atharihi shi kuma yana nanike da shi yana biye da shi cewar in dai yi kiran shi kuma zai warware to sai ka duba kai yanzu naka kiran haka ake ma kai sai dai bayan kayi a ce a ji haɗa ka da babanka ko mai unguwa ko kaga naka da sauki to shi mai bin sa dabda da kuma dan uwan babansa ba wanda zai ji haushi bai doke in ya ce na ruwana da kai na ruwanka da ni ko to dan uwan uba ne ce ai dan uwan babansa ma doke shi da aka abu nan ma kuma wani abu ne to shi yake bin sa sau da kafa yake cewa Fatacce ne kada ku yadda ya batar da ku daga allolin iyayen Allah ka saka wa manzanmu da alkhairi wa an jabir radiyallahu anhu an karbo daga sahabin annabi jabir Allah ya yarda da shi annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam jabir ce haƙiƙa annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi labitha ashara sinin ya zauna tsawon shekara goma yatba'un nasa fi manazili yana bibiyar mutane a masaukansu fil mausimi a tarurruka ko na hajji ko na kasuwa wa mijanna wa ukad ya kuma bi su a kasuwar mijanna ya bi su a kasuwar ukad kasuwanni ne wa manazilihim fi mina masaukan da suke sauka ma a mina na aikin hajji nan ma ina bibiyar mutane yana mai cewa man ne wane ne zai ɗauke ni in samu mafaka gurinsa waye zai ban mafaka man ni, waye zai taimaka min hatta ga risalati rabbi har in kai ga isar da saƙonnin ubangiji na falahul janna wanda ya haka ina da aljanna gurin ubangiji fala yajidu ahadan yansuru amma ba zai samu daidai da mutum ɗaya da zai taimaka masa ba wayo yu'wihi ba zai samu mutum ɗaya da zai bashi mafaka ba hatta inna rajula la yarhala min mudal ce kai har mutum yakan yi tafiyayya daga mudal aw min al-yaman ko kuma daga yaman ila dawi rahimihi zuwa ga wasu danginsa fa ya'tihi qaumuhu sai kaga mutanansa da yaje gurin su sun zo masa fa yaquluna lahu su ce da shi ihdar gulama quraish to kai dai kai taka tsantsan da yaran nan na ƙuraishawa annabi muhammad kenan la yaftinannaka domin kada ya fitine ka kada ya jarrabe ka kada ya batar da kai wa yamshi baina rihalihim yad'uhum ila Allah amma kuma shi manzo sallallahu alaihi wasallama yana bibiyar su a masaukansu ko gidajensu yana mai kiransu zuwa ga Allah azza wa jalla mai girma da buwaya yushiruna ilaihi bil asabi in ya wuce sai harka nuna shi da dan yatsa shine gashi nan wannan ne kaje wanda kaje ana faɗa din wannan ne to haka manzo ya tafa mu a ce kwallon kwal kai kai kadai a cikin dubin dubata in ba mai juriya ba da wanda Allah ya shirya ya za a yi kai iya sai ka ce to kai kai ma ka watsar mana da abu ya rima a sha to manzo sallallahu alaihi wasallam haka ya fuskanci wannan wato ainihin fama shine ma da yace durusun wa iba darusan da muka karu da su da kuma wato izina da za mu ɗauka daga wannan yanayi da manzo i kasance a kai mala ya ce hadihil qissa shi wannan labari na yadda manzo i gudanar da kira takshifu ammadal juhudi ina yaye mana wato nisan zangon ƙoƙari walkai da makirci allazi tabdhuluhu quraish wanda quraishawa suka rika wato bayar da shi fi maharabati da'wa wajen yaƙar kiran da manzo yake yi wa sahibiha ala al-mustawa fardi wal da kuma wato irin kokarin da suka bayar da makirci wajen wato yakar ma'abocin kira zuwa ga Allah din shi manzo kenan shine wasahibi hada ala al-mustawa al-fardi bai daya a ɗaiɗaikunsu su wal jama'i da kuma wato anin ayari ayari daidaiku su soke shi su hana shi ayari ayari ma su hana shi tunda ɗaiɗaiku shi mun ji su abin da abu lahab yake yana biye da shi abin da ya shafi a dunkule ko mun ji irin zuwa da aka rike wajen dan uwan babansa abu talib ko abu talib wanda yake ƙaunarsa wanda rasuwarsa ma ta sa abin ya fi tsanani da tsamari mun ji irin wato kungiya kungiyar da aka rike ana zuwa suraka jama'a su ɗaiɗaiku su to wannan yana nuna mana irin yadda nisan zangon ƙurashawa ya kai wajen daƙile kiran manzan Allah da kuma shi kansa manzan abu na biyu hamlin risalati fi mujtama'in dalli ɗaukan saƙo ka kai wato society ɗin da yake ɓatacce society ma'ana jama'a al'ummar da ɓata ika tutu a cikinta a ce a tura ka da saƙon kira na gyara cikin wannan al'ummar mala ya ce ma'anahu fassara haka annal musliha dukkan wanda yake ƙoƙarin yin gyara sai yin kiro a shi'a zai yi musun wasu abubuwa ta'arafa alaihan nasu wanda mutane suka riga suka san su suka ginu a fa alaihi bi tawqini nafsi in ko zai haka to lalle ya zama masa lalle bi tawqini nafsihi ishiriya kansa alal mu'aradati na za a wato ainihin kishiyance shi za a yi fito na fito da shi wan muharaba na za a yaƙe shi wal ya shirya wa za a cutar da shi duk mutumin da ya ce, ga guri ɓataye ka cutu kuma shi yana so ya kawo gyara to sai ya shirya wa fuskantar cuta sai ya shirya wa fuskantar yaƙarsa sai ya shirya wa fito na fito to shine abin da manzo ya fuskanta an aiko shi cikin batattun al'umma kuma shi kaɗai tallin zai yi kira saboda haka ya fuskanci irin waɗannan salo-salo a yaƙe shi a fito na fito da shi ba abin da bai gani ba na uku mala ya ce liƙa'un rasuli sallallahu alaihi wasallama ma'a ba'adil ƙaba'il haɗuwar manzan Allah tsira da amincin Allah da wasu sashi na ƙabilu lam da hal islam hakan bai sa sun shiga musulunci yadda Allah ya bashi wayewa da basira da hikima na kira da wanda zai kira bayan manzo ne to duk da wayewar duk da tausayin duk da ja a jikin duk da salo da ya kamata ya wato haɗu da wasu daga cikin ƙabilu amma hakan bai sa sun musulunta ba walakin mala ce amma sai dai alal aƙal a mafi ƙarancin wato nasara da manzo yake samu idan yi hakan ala ala taƙadirin taqdirin a bisa wato mafi karancin gwargwado da za a iya cewa ya samu na kasara ta tasaula inda ina taso musu da tambaye tambaye a cikin zukatansu. to wannan abin da yake faɗa ko shine daidai ko kuma abin da muke kai wannan ina samun wannan dan daga haka wani kuma yake juyawa ya ce kai ni na fi ganin abin da yake faɗa ɗin na fi zama daidai to shi ne mala yake gaya mana wannan haɗuwa da ƙabilu da yake yi amma ya zama basu karɓi musulunci ba ko ba komai a mafi ƙarancin gwargwadon nasarar da yake samu ina taso musu da tambaye-tambaye a zuci yana sa kokon wata da kuma sa musu kokon tofi mahum alaihi game da abin da su suke kai min mu'taqadatin na kudurce-kudurce da suka saba wa daidai wastafmarahu kuma ta haka ya ribaci waɗanda yake wannan haɗuwa da su ya kira su isa musu kokwantan a rai ya ribace su ka adati ilaniya a matsayin kamar wani abin wato yaɗa labarai ya rike su kamar wata kafar watsa labaransa an gane ku an ce adatin ilamiya kafar watsa labarai su da yake haduwa da su ikiraye su suke karɓar musuluncin amma me ke faruwa wannan abin da ya gaya musu suna ɗaukan su ya zama sun kai saƙon da aqwamihim zuwa ga mutanensu wa diyarihim da kuma zuwa garuruwansu Sai ai da muka je aikin hajji na mun da wani ɗan ƙurayshawa ko in an zo ana hira hajjin bana to anan su kuma za su baje abin da? ko kuma baje kolin da aka yi bana a ci ai mun haɗa wani yaro ɗan ƙurayshawa na kai wannan da naci yake duk inda muke ba inda bai shiga ba ya me yake cewa to kuma nan wani zai ce an fahimta cito wani na daga cikin nasarar da manzo isamu su waɗanda suke haɗuwa da shi da ya haɗu da su da suke ƙin karɓar musuluncin to suna wato tura masa zangon kiransa zuwa inda bai je ba shi haiku innahu ta yadda su ɗin sayata haddathuna bima wajaduhu fi safaratihim hadi za su rika zantar da abin da suka riska ko suka tarar a tafiyan nan da suka yi wasa ya na mallaƙau wa mallaƙiyahu a hakan kuma za ka sun faɗi da sun ambata ko sun faɗo wanda wato suka haɗu da shi da kuma wanda ya haɗu da su a nan za su ce mun haɗu da suwana da suwana da suwana mu kuma manzo ya haɗu da mu ga dai abin da yake cewa kuma ya ce shi manzo ne وما هي الأحاديث التي دارت معهم za su ambata wani zantuttuka ne suka gudana a su, wa haza maksabun azim wannan mari ba ce mai girman gaske bi haddi zatihi in ka kalle ta akan kanta wa ta'rifun bil islam wa qadiyatihi kuma sanar da musulunci ne ga inda bai je ba da kuma tattauna al'amuransa to wannan ina daga cikin wato darasi da abin lura da za a fahimta a ƙoƙarin da manzo ina kira ga waɗanda ya haɗu da su ambata musu kira na hudu malami ce lam yakunin rasulu sallallahu alaihi wasallama yufarriqu fi fursatin min al sam manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi baya sakaci da wata dama daga cikin damammakin da ya samu da zarar ya samu dama to zai amfani da ita haka ake son mai kira au majalin minal majalat sannan baya sake da wani fage daga cikin fage fagen da zai iya amfani da shi fi tabligi da awati wajen isar da sakonsa a ah, to wanda zai tafi kasuwa ya kuma gurin taron aikin haji ko ita fi gurin masu taron da suka sa taron su can na wani biki ije shi ma ba bikin ya kai shi ba shi kuma nasu kiran ije yi to ai kaga wannan na nuto duk wata dama da ya sami ta baya sake da duk wani fage da ya samu zai kai kira zuwa ga Allah to haka ake so musulmi ya zama wakilin musulunci a duk inda yake wani sako zaka ba na musulunci gangariya mai kyau da in an gani za a ci kai wannan addinin yayi yi ba ka je guri ka taho ba a rikaci kai dama haka musuluncin yake ya zama kai kake kore wanda ba su shigo ba a so ake kai ka zama wato ainihin samfur kwakwara kyakkyawa nagartacce na addinin musulunci mala ya ci gaba da cewa fa huwa ya haɗurul mawasi manzo yana halartar tarurruka wa shal aswa yana wato kai kansa kasuwa wa yaltaqi bil wufud ina haɗuwa da baƙin da aka yi ƙaba'il wa afrada wasu zai haɗu da su a ƙabilansu a dunkulansu na ƙabila wasu kuma zai haɗu da su a ɗaiɗaikunsu sau da kaga wannan duk dama ce da bai bai ba zai ce sai dai da ɗaiɗaiku ɗaiɗaiku ba a ba zai ce a sai jama'a ayari a duk wacce samun aiki zai in ɗaya karɓa falin lalhamu sai ya zama dalilin karɓar da yawa in kai da ce ko masu da yawa suka karɓa lokaci guda to ka tattare wani abu za ka ɗau lokaci kana kayi shi a lokaci abu na biyar mala ya ce albahu an ma'uwan wa mahabanin littawa wannan karatu na san da mu cewar lalle a rika bincike da neman mafaka wa mahaban da gurin reno lidda'awati na ita kira zuwa na shi kira zuwa ga Allah duk sanda zaka kira zuwa ga Allah ko kuma zaka isa da sakon addinin Allah to ka rika nema wannan kiran da zaka yi zuwa ga Allah mafaka ka rika nema masa wato anin gurin reno inda duk inda ka je kai zaka dawo nan kai shirin da zaka sake koma aka fita to wannan shi ake cewa ma'awa ko kuma mahabbar gurin renon addini tahtami bihi wanda shi kiran zai rika samun kariya daga wannan wato anin wajen renon da aka samar da kuma mafakar da aka samar hatta ta kuna hurratan tsalika har kiran zuwa ga Allah ya zama wato kira mai yanci shine hurratan wa tsalika ya zama wato sakakken kira kamar yadda kowa zai iya sakewa ya abu shi ma ya sake shi sa sanda musulunci ya karfi ba yadda aka iya kuma hancinsa ba zai lakatu ba haka aka ganshi haka aka bar shi saboda ya karfan da kuma ba za a iya ja da shi ba kamar sanda aka zo bude garin makka masu wato lakace hancin musulunci su suke rika neman ina za su shiga su gudu ko to haka in dai aka yi wa wato kira zuwa ga Allah mafaka kamar da sanda manzo ya samu mafakar Madina ya karfi kuma ya zo idawa maka to haka ake so duk sanda kake wani abu na kira zuwa ga Allah to ai mafaka tashi kai daga ran ka tafi wato wani gari kaga garin ga yanayin yadda yake ku samu wani guri kaga da ya dace za ka samu wato ainihin sakewa ka je ka yi kaɗan dawo ka yi kaɗan dawo har wato ainihin abuwa su ƙar sannan ma da ce wa zalika fi tabbu'in nasi wa mawaƙe ihim wa manazili hakan yana samuwa fi tabbu'in nasi wajen bibiyar mutane wa taqassudi mawaqi'ihim da kuma nufar guraren da suke wa manazilihim da masaukansu ko gidajensu to ta haka ne zaka gurin wanda ya dace ta ku ta zo ɗaya ko iya ba da kai ko kuma ya ga eh shi wannan abin da kake ya burge shi to har sai ka samu gurin sauka ko yanzu haka zaka da cewa ba wani bakon malami ya iso garin ko ana nan ana nan sai ga dan samu almajiri da almajiri almajiri uku sai ce to zai koma kuma ya ɗan yi wato ainihin rani a guri kasa ya ɗan tsakuru waɗannan ɗan da ya samu sai ya tafi da su in ya dawo sai ka gana ma ga nawo ka tafi da shi wani ya dawo da izu guda ko to haka haka ta haka sai ka ga al'amuran sun ci gaba استخدام قريش في السد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطر وسيلة إعلامية آنذا وهو ammuhu abu lahab shine sai mala ce abu na shida da zamu lura da shi a wannan labari na yadda manzo isha fama akwai istiqdamu quraishi quraishawa sun yi amfani fi saddi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wajen tsara manzo sun yi amfani da mai akhtara wasila mafi hadarin hanya gare shi shi manzo ilamiya ta isar da saƙo ana za a wancan lokaci to wane mafi haɗarin hanya suka bi ta isar da saƙo ta wato yada labarai a wancan lokaci don kare manzon Allah sai ce wa huwa ammuhu abu lahab shine Abulahab da suka yi amfani da shi a matsayin ɗan uwan baban annabi yake bin sa a ginde a ginde yana warware abin da yake faɗa to sun yi amfani da mafi haɗarin hanyar isar da sako don hana manzo isar da sakon Allah an fahimta ko to in muka tsaya da wannan muka lura za mu ga haka kuma har yanzu haka ake sai a dubi wani na kusa da kai sai a je a tila makasa to wannan jikar naku ko wannan dan naku in ba ku tsayu ba sai girman gidan nan ya zube sai a hada ka da su to haka ake ta yi in ka san wannan ana faɗa sai ka ce na ai manzo ya bi ta irin wannan ya shallaki nema da iznin Allah sai na shallaki to wannan karatun shi ke baka damar yadda kai ma zaka tunkari abin da kake fuskanta wama ashaqqa zalika ala nafsi rasul sallallahu alaihi wasallam mala yace me ya kai tsanani da wahala akan manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi irin wannan karfan kafa da aka hada shi da shi a ce dan uwan babanka shi zai rika warwara abin da kake kaga duk wanda ka ci to ga dan uwan ubansa ne ma yake bin yake warware abin da mu ma shiga an fahimta ko to wannan shine mafi tsananin abin da manzo ya fuskanta alladhi yad'u an-nasa bil kalimati tayyiba wanda shi a tsarin sa ina kiran mutane da daddadar kalma wa huwa wahidun kuma gashi shi shi kadai ne garibin ya zama wani bako a cikin al'umma duk da yana ɗan asali tushen gudu yara akraban nasi ilaihi qariduhu amaman nas yana ji yana ganin mafi kusancin mutane gare shi ina rarakarsa a tsakankanin mutane a gaban mutane wayarmihi bil hijara wani lokaci ma ya dau dutse ya rika jifansa da shi fayadimi aqibaihi in ta kai ga aka yi rashin sa'a isa manzo sai ka tarda yi masa rauni a ƙafa, ƙafa na zubda ji ko ya ji masa ciwo ta baya inda kana tafi aka jefe ka duk inda aka samu a bayan ka za a iya illata ka wa yahku turaba ala ra'sihi wa waje? wani lokaci kuma ƙasa zai dintsa watsa masa a fuska ko ya watsa masa a kan wa yakilu lahu tuham ya kuma auno tuhumce-tuhumce ya rika makawa manzo daga kail ne na au wa yakilu lahu tuham ina kuma wato auno tuhumce-tuhumce ina wato dangana manzo ce da suke matsafi ne mawaki ne mahaukaci ne ai duk tuhuma wanda don mun yi wannan a baya Wahuwal ma'arufu bai na bil amana tare cewar shine fasa nan nan nan a cikinsu da amana an san shi da amana manzo sallallahu alaihi wasallam su da kansu suke masa laƙabi da as-sadiqul amin was-sidq an san shi da gaskiya Walwafa an san shi da cika alƙawari amma suka sa kafa suka take wannan saboda son zuciya na bakwai mala yace ثقة الرسول صلى الله عليه وسلم بنصر الله له amintuwa ta manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da samun nasara Allah yasa ya kafe ba gudu ba da da ya aminta da cewar Allah zai ba shi nasara ya gamsu ya nutsu da cewar da ba zai taɓe ba ja'alat la yay'as wannan yasa wato baya dai ba tsammani wala ya mal, ba kuma ya kosawa wa yadda abu fi nashri da'awati don haka yake dagewa ijajirce wajen yada wato ainihin wannan kira fa hadhihi qabilatun watilka wa tilka la tastami'u ilayhi wa ukhra taqulu qawmuhu a'rafu wa a'lamu bihi malai ce ga dai kashi kashin wanda suka tunkari wani ƙabilatun tarutu wata ƙabila ya je kira su dawo da shi ba ji ba gani ba daɗi irin wato abin da ɗa'ifa suka yi masa aka haɗa shi da wawaye wa tilka la ilayhi wasu kuma ko sauraron sa ba sa wa ukura wasu kuma ta taqulu suna cewa qaumuhu a'rafu wa a'lamu bihi ay mutanansa dake cikin su sun fi kowa saninsa tunda ba su karɓi abin da yake ba itattaro wasu jama'a suka taho nan hijira to ya kamata a ba mu su mu mai da su ai haka muka karanta da to haka annabi ya fuskantar irin wannan matsala masu kinji suna kinji wanda suka ji kuma su wa abin fatali da abu na takwas mala ce sabrul rasuli sallallahu alaihi wasallam wannan bayani ina tabbatar mana da haƙurin manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi alama shaqid da'awati akan wahalhalin kira zuwa ga Allah Wa'awa awaiqiha da abubuwan da suke tarnaki abubuwan da suke wato masu dabaibaye mutum wata wata da kuma abubuwan da suke biyo baya na in kayi kiran zuwa ga Allah a cutar da kai a zage ka a ce ma mahaukaci da wani sauransu falan yudhiqhu mawqifa sukhriyati dan haka wato wani matsaya ta yin izgili bai raunata manzo ba falan yudhiqhu mawqifa sukhriyati matsaya ta yin izgili bata raunana manzo akan kiransa zuwa ga Allah dan kai masa izgili ba zai fasa kira zuwa ga Allah walam yahbit himmatahu istihza'a mustahzi'in hakanan kuma izgilin mai izgili baya lalata masa himmas baya rushe masa himmas lam yahbit himmatahu istihza eh, wa lam yahbit himmatahu istihza'a mustahzi'in ko sannan kuma wato izgilin wani mai isgili bai iya rusa wa manzo himmarsa ba min ƙuraishi a min alƙaba'i wal afradil wafidina ala makka abinda ya haɗar da ƙuraishawa da wasu daga cikin ƙabilun da ba su ba da ɗaiɗaikun da ke zuwa daga wani guri zuwa garma ta ko'ina duk abin da aka yi masa na izgili ko kuma cizgunawa wannan baya sa isari ko kuma ya fasa abin da yake albadu bi da'wati ila tauhid abinda muka ji na bayanin kira da manzo'i ina sanar da mutu duk sanda zaka fara kira to ka fara da a zo a ɗayan ta Allah da bauta albadu bi da'wati ila tauhid sai kan ce qulu la ilaha illallah tuflihu ko to kenan duk sanda zaka kira jama'ar da ba su samu shari'a ba fara musu da san cewar Allah kaɗai ya cancanta abauta da annahu asasul islam domin wannan shine tushen musulunci sai ka yadda Allah za a bauta sannan za yi sallah ta karɓu sannan za yi azumi ya karɓu sannan za yi sadaka ta karɓu hajji zakka duk sai an samu musulunci karbar abin a rai da cewar Allah ya kamata a yi wa wa aslu da'awatir rusuli alaihi musallam kuma dama kira zuwa ga ɗayanta Allah da wuta shi ne tushen kiran duk manzanni amincin Allah ya tabbata gare su abu na goma ma'arifatul mushrikina wa fiqhihim li kalimati la ilaha illallah wannan abin da ya faru da manzo da quraishawa ina sanar da mu masaniyar da su wato arna na lokacin manzo suke da shi da fahimtar da suke da ita game da kalmar la ilaha illallah sun san ma'anarta sun san inda ta sa gaba ke yasa abu la ke cewa shi batacce ne kada ku bari ya batar da ku daga allolin iyayen in kuka yarda da wannan la illallah to ba za ku yi bautar allolin iyayen ku ba ya fahimci cewa ita la illallah kishiyar bautar allolin iyayen su ce. an fahimta tuto wani yana mana cewar sun fahimci ma'anarta sun san inda ta sa gaba ba dolaye bane a game da ita yasa suka ƙi tafafi suna ganin kishiyar abin da suke kai an fahimta ko wa annaha tahdimu kullu mu'taqadatihim wataniya kuma la ilaha illallah din nan mu tana ruguje kullu ƙadatin dukkan wani ƙudurce-ƙudurce da suke kai alwataniya na bautan gumaka wa anzimatihim al-kufriyya kuma tana rushe dukkan wani tsare-tsare nasu na kafirci wani hada wannan yasa tahammalul muqawamata suka daukar wa kansu fito na fito da ita wato kalmar la ilaha illallah wa lam yatafawwahu biha dan haka sam ba su taba farta ta su ba sai da su bade ta eh. lam ya tafawwahu biha ba su furta wannan la ilaha illallah da yake cewa su furta ba walau ala sabilil mujamala ko da ta salon wato a dan biyo mutum bari ma dan dai yau idan ji dadi ba sa yi saboda sun san cewa in dai sun furta ta to magana ce an dina bautar gumaka sura ko ta salon cewa mu dan yi masa mu ma biki idan dai ji dan yi sanyi a ransa to ba sa yi daidai da lokaci ɗaya ba sa ba su yi ba to wannan shi ne abin da ya shafi darussa da kuma izna da ke tattar da wannan darus sai ba da ya ce as'ilatul muraja tambayoyi don komawa abin da aka koya a bibiya a tuna ma hiyar mawasimun kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya stagalluha fi da'awatihi ko ya stagalluha fi da'awatihi wa arzi nafsihi alal waɗanda tarurruka ne manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake ribata wajen isar da kiran da yake zuwa ga Allah da bijirar da kansa zuwa ga ƙabilu akwai tarurrukan kasuwanci akwai na aikin hajji ko da biki da ake da su to duk irin waɗannan su yake amfani da su isar da kira zuwa ga Allah ma za ya ƙulu li ha'ula ba'in? me yake ce wa ƙabilun nan ƙulu la ilaha illallah tuflihu eh. na uku yace udhkur ta ta'rifuhu min ad durusi wal ibar fi hadha kai ma faɗo da ka gano banda wanda malam ya faɗo cikin wannan darasi na abin da ya shafi izna da darussa da za a iya karuwa mai yiwa kai ma ka hango wasu da malam ya ɗan takaita kai ma ɗan faɗo a ƙara da su akan na malam ku fa rike sauraro yawa tabbatuwa akan abin da kake kai na manufa ko da za a cutar da kai wannan darasi ina koyar da mu haka cewa in dai manufarka mai kyau ce to ko za a cutar da kai ka tabbatu akai har za ka yi nasara na'am baya sakaci da dama da Allah ya bashi wajen jajircewa wajen kiransa masha Allah wannan ma tana cikin abinda da ya faɗo ko an dada jaddadawa ke na'am nan neman jajirtaccen mataimaki wanda kai yawwa a har kullum in kana abu ka duba wanda yake aboki na gari jajirtacce irinka da tafiya in ta nisa za ku daɗe kuna yi ka ja shi a jiki don tafiya ta yi da shi kamar da abubakar siddiq irka aga wa manzo sallallahu alaihi wasallam kaga a cikin darussan da ya faɗo bai faɗo wannan ɗin ba su ka amfanin abokin kwarai jajirtacce in ka san kana da kwari ka ɗauko laɓa-laɓa sai ya ji sa shaddar yawa haƙuri da kyautatawa ya kan sa wato ra'ayinku ya zo ɗaya da wani da shi manzo ɗin aika ga sallallahu alaihi wasallama da abubakar ya nutsu da shi a yanayin abokantakar da nutsuwar ce ta sa ya san waye shi ya ga yadda yake an masa lakabi da annabi ina da eh, gaskiya ina da cika alƙawari to in kana da irin waɗannan ɗabi'un kana kyautatawa a mu'amala da jama'a to za ka dace da samun wanda tafiyar ku za ta zo da su na'am kace min wannan kuma yana nuna cewa a cikin wannan bayanin da shi abu da yake zuwa mutane eh. yana nuna kamar mera hujja da kafirai suka amfani da ita tun da da har zuwa na yau cewar kada mutane su bar abin da iya su suke bauta haka shi ne mafi girman da suke fara gabatar yace mafi girman makami ko madogara da waɗanda suke kan hanyar ɓata suke riƙe da ita tunda har yanzu idan ana kiran mutane zuwa ga daidai sai su ce kakku bar abin da iyayenku suke wannan ita ce babbar hujjarsu an gane ko da suka rike makamansu cewar ai in kai tafi akan wannan abin kace yanzu shine daidai to kenan iyayenka kace dubba akan daidai suke ku shikenan sai a ce su tsarkakakku ne kuskure ba zai faru da su ba an fahimta ku wannan babu ko shakka darasi ne mai kwari daga cikin darussan wannan na'am wani yana mutuwa shi ne kira ba wani ne kira mutuwa ne da ne wannan darasi na san da mutuwar in dai kira kake na gaskiya to kowa na kan shi sa manzo da mai kuɗi da talaka ko da mai rauni da mai karfi duka bai ɗaya ɗauke su to da in ka ji ana cewa wannan ajin haya tebul ne su excellency za a gana da su sannan kuma gana da ku daga baya a to ba tafiyar daidai ba ce yawwa an gane ko yawwa eh wannan wato darasi da muka fuskanta muka kuwa ina son da mutuwar lallai mu kiyaye da abin da ayyana take gaya mutuwar in har zaka bi mafi yawancin wanda ke ban ƙasa wa in tuti akthara min fil ard tudilluka an sabidin za su batar da kai da kan hanyar Amma. in dai ka biya wa yama tunda kaga wanda suka zama duk a gefe daya manzo yana gefe daya sun fi shi yawa to an kace za ka biya ma mutuwar yawa kaka to za ka san mutuwar yawa kaka ci na'am zaki wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yana kira da yana wa yana da yiri ne kan mutum da yawa wannan darasi yana sanar da mu cewar cikakken karfin gwiwa na manzo dangane da mahaliccinsa a ƙoƙarin da yake na isar da saƙon da ya turo shi da shi ya ƙara masa dagewa dagewa da zage dantse wajen ganin ya tafi akan abin da yake kai har Allah ya sa ya ci nasara na abin gaskiya shine yake da gaskiya ita ce take ɗorewa an gane ko wani ji bahaushe ya ce ƙarya fure take ba ta yaya gaskiya ita ce ke ɗorewa eh. na kace eh yace akwai kuma wata bishiya sunanta ma ƙarya fure take ba ta aya eh, to kuma ita ma ƙaryar ta ƙarya fure take ba ta aya eh da kai sai mu tsaya haka haka sannan yake cewa faɗan la ilaha illallah kaɗai ina nuna cewar ba faɗar ce kawai ake bukata daga wajen ka, faɗa mai haɗe da aiki ita ake bukata shi yasa abu lahab yake cewa shi faɓatacci ne kada ku bari ya ɓatar da ku daga kan addinin iyayenku ko kuma allolin iyayenku saboda mai ya su cewa in ka ce la ilaha illallah nan ba wai ka faɗa bane kenan. a so yake sai ka bar bautar waɗancan allolin a aikace shi ke la, ilaha illallah da ka faɗa a kanta kake ka ƙudurce kuma ita kake aikata an fahimta to da kuwa na rinto ashe duk da ake maganar la, ilaha illallah ba fa a rika faɗa da baki ba ko mutum ya je ishan ta ke ta wasu abubuwa na arnanci ce ai ya ce la, ilaha illallah irin abin da ke faruwa da mu ta ce ka kuɗi da musulmi daga musulunci kuma shi yake fitar da kansa da kansa ah, to ya dubi wani ya ce lam yalid wa lam yulad wa mai yakul lahu kufuwan ko kuma ba Allah bane kaga ya rukunta abin da ya faɗa in ya yadda cewar Allah ko za ga lam yalid wa lam kuma ya zai ga wani ko ku sai ta ah, ai ya ce la ilaha illallah ya zaka fitar da musulmi daga musulunci ni na fitar da shi <laughs> shi fice da wani ba Allah ba lam yalid wa lam to kuma za mu karɓa to haka to da komawa zuwa ga kira na manzo tafiya akai shine kawai Allah ya sa mu dace su wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka